Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. a kasar ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a kodiyaushe a boa hausa.com da kuma sashen hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da daren yau talata 21 ga watan Mayu da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Bayan labaran duniya za a ji inda aka kwana game da yunkurin da gwamnatin kasar Kamaru ta yi na yin sulhu da 'yan bangaren ingilishi waɗanda suka yi watsi da taron haɗin kan ƙasa da aka yi kwanan nan za kuma a ji ƙarin bayani kan makaman yakin da najeriya ta shigo da su jiya litini don fuskantar ƙaruwar ƙalubalen tsaro sannan kar a mance bayan cikakkun labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da ɗaukar 'yan banga. kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyar akwai mu kuma tafa da shirin wasanni a takaice sannan albarkacin watan ramadan akwai mu tafa da sakon tasirin azumi wurin mai bayani amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ah, A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi cikin sirri kan batun barazanar da fadar White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. Daga cikin jami'an har da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, makaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan da kuma shugaban hafsan hafsoshin dakarun kasar General Joseph danford. Uh, we have no indication that uh, anything's happened or will happen, but if it does, it will be met obviously. Jami'an gwamnatin na Trump za su gana ne da 'yan majalisar bayan zargin da suke cewa Iran ce ke da alhakin wasu har-hare akan wasu tashoshin man kasar Saudiya da kuma wasu tankunan tankunan manta guda hudu hukumomin iran dai sun ce sun ba yaƙi suke so su yi da amurka ba amma dai ba sa nuna sha'awar hawa teburin tattaunawa da amurka To a wani labari na mai nasaba da wannan shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka Gerald Nadler ya ce kwamitinsa a shirye yake ya yi amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fadar White House Don magen ya bayyana a gabansa idan har ya ki amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau talata a gaban kwamitin. a wata wasiƙa da aka aika wa magen a jiya litinin nadla ya kalubalanci wani umarni da fadar white house ta fitar wanda ya nemi magen da kada ya bayyana a gaban kwamitin tare da fadawa ma'aikatar shari'a amurka cewa babu wata doka da ta ba majalisar ikon ta tilasta mai ya bayyana a gabanta. wasikar har ila yau ta nuna cewa shugaba trump na kokari ne ya hana wani tsohon jami'i bayyana a gaban wani reshen gwamnati kan irin laifukan da ya aikata tana mai nuni da cewa umarnin fadar ta white house ba zai iya hana magen ya bada shaida a gaban kwamitin ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar china da ake kira huawei ya kore matsayar da amurka ta ɗauka na muzanta wa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron ƙasar. a wasu jerin hirarraki da aka yi da shi da wasu kafafen yada labarai cikin gida a yau talata ren zamfi ya ce matakin da gwamnatin shugaba trump ta ɗauka ya raina kwarewar da kamfanin ke da shi na ci gaba da ayyuka da kera sabbin wayoyin salula da ingancinsu ya kai karfin 5g umarnin da shugaba trump ya bayar a makon da ya gabata zai iya kawo cikas ga kamfanin ga kamfanin a fannin aikawa da kuma sarrafa wasu manhajoji a wayar ta hawi a nan gaba lamarin da aka iya shafar bunƙasa kamfanin a duk faɗin duniya da kuma yunkurin da yake yi na tserewa kamfanin samsung na ƙasar koriya ta kudu wanda shine kamfani mafi girma a duniya da ke kera wayar salula a jiya litinin kamfanin google ya bayyana cewa zai takaita damar da yake ba wa kamfanin nawawi na shiga sahun wayoyin kira android Hukumomi a ƙasar New Zealand sun tuhumi mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum hamsin da ɗaya a wasu masallatai da ke garin Christchurch a watan Maris ɗin da ya gabata. A yau talata aka tuhumi Brenton Tarrant ɗin asalin ƙasar Australia da laifin ta'addanci wanda wannan shine karon farko da aka fara amfani da dokar da aka da a ƙarƙashinta ake hukunta masu aikata ta'addanci tun bayan da aka samar da ita a shekarar 2002 bayan harin da ƙungiyar alka'ida ta kai a new york da washington a shekarar 2001 hukumomi har ila yau sun ce cajin shi da ƙarin laifukan mutuwar wani da harin ya rutsa da shi wanda ya cika a asibiti a wannan watan hada da tuhumar shi kan yunkurin kashe mutum biyu wanda ya sa adadin ya kai arba'in. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Domin saurare saboda wasu dalilan da suka sha ƙarfinmu ba za mu iya kawo muku rahoto kan inda aka kwana game da yunkurin sulhu a ƙasar kamaru ba. Amma daga batun kamaru bari mu kada Najeriya inda ake ci gaba da yin hasashe kan abin da zai biyo bayan shigowa da wasu kayan yaƙi da gwamnatin ƙasar ta yi. Hassan mai na kaina gare ka. a jiya ne dai wani babban jirgin dakon kaya ya iso najeriya dauke da makamai da sauran kayakin yaƙi daga ƙasar slovakia jirgin samfarin boeing 747-400 da misalin karfe uku na yamma agogon najeriya ne ya sauka a filin jirgin saman kasa da kasa da ke nan babban birnin tarayya abuja dauke da waɗannan makamai shugaban sashen sa-ido na yaƙe-yaƙe na hedikwatar sojan najeriya brigadier general robert ayeni ba ya ce duka wannan dimbin makaman fa taɓi ne kurum domin kuwa akwai ƙarin wasu makaman masu yawan gaske na nan tafe general ayeni ba ya ce waɗannan makamai fa an kawo su ne musamman don tunkarar burbushin mayakan boko haram a wani yunkurin a yi ta ta kare kowa ya huta kana a yi wa 'yan bindigar da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya kwaraf ɗaya. na tambayi wani masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu ko menene fatansa ga wannan sabon ci gaba? Muna kyautata zaton cewa sun samu bayanai na sirri da kuma sauran abubuwa da suka yi nazari ga irin matsalar da ake fata ga irin makaman da ake so ga shi yanzu an so an kawo musu fata za mu yi wannan kuma zai kara musu himma ya su yi hubbasa su kau da waɗannan ta'addanci da ke addabar jama'a. Amma Profesa kai da ke kana nazari akan wannan harka ta tsaro misali. Irin kwarewa da kuma nagartan sojan Najeriya kuma eh. kuna bincike akan karfi da kuma kazar 'yan ta'addan nan. Ta yaya mm. za ka kwatanta karfin 'yan ta'addan nan musamman idan aka kwatanta su da sojojin kasa? Gaskiya a takaice abin da a ciki shine sojojinmu sun fi samun horo, sun fi samun eh, horo da sanin aiki da sauransu babu shakka. A cewar wani tsohon hafsa a rundunar sojan Najeriya, Win Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ya ce wannan makamai da aka wa sojan Najeriya a halin yanzu ba ko shakka zai taimaka musamman a yaƙe-yaƙen da suke yi a cikin ƙasa. Abu ne wanda ya kamata ya faranta mu dukkan 'yan Najeriya rai. Saboda mun daɗe ana korafin su sojojin namu abin da suka rasa wani lokaci shine makaman yaƙi ko kuma na zamani. Idan wa'annan makaman da aka kawo Allah ya sa na zamani ne wanda za su iya faɗa da su dare da rana wa'inda kuma zai sa idan ma da daddare ne za su iya ganin nan 'yan ta'addan daga nesa kamar abubuwan da ake ce kamar night vision goggles wa'inda za ka iya faɗa kamar kana rana ne irin wannan abubuwan za su taimaka ba kaɗan ba. kai da ke kai aiki a rundunar sojan najeriya kana da kwarin gwiwar cewar yanzu za a iya ganin wani sabon canji abin da ba gani ba a baya. Eh to an shi sojan najeriya gaskiya al'amarin ne cewa kusan ba wanda ya kai shi ƙorewa da dagewa akan idan ya sa kan shi yin abu. yanzu dai abin jira a gani shi ne, irin tasirin da waɗannan makamai za su yi wurin samar da tsaro a najeriya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ko a bakin daga ko ko Haka ne marigayi ɗan maraya kuma a gaida Hassan. An jima kaɗan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da kuma ɗaukar matasa a matsayin 'yan banga. Kafin nan ga ƙarin bayani. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. ga wani malami kan layi wake kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana bello garba dina sokoton najeriya mai bula kala kala daga fara a najeriya to malam bello wannan mataki da aka ce a doka na ganin cewa an doki ko kuma yan sanda yawan yan sanda ko kuma matasa yan sa kai to mu ga ni dai ga ra'ayi ina ina son duk kowane a doka kowane bangare sai da muka duba a ɗauki ƙarin 'yan sanda kuma su matasa a ɗauke su a kan 'yan bangar sai da muka duba yau najeriya ta zama ta zama ina lillahi wa ina ilaihi rajiun irin matsalolin da ake ciki gaskiya wa'annan bai kamata a ce a ɗauki bangare ɗaya ba ya kamata a bin a ɗauki kowane bangare domin mu samu a kawo ƙarshen wa'annan matsaloli da ke faruwa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya kuma muna kira ga masu kai hare-haren ya kamata a ce su ji tsoron Allah saniwa rayuwa guda ta kuma da daɗi gare shi wannan shi ne ra'ayina na gode. To mun gode mai Bulawus bari mu je mu Ribas wake kan layi a Ribas. Wake jihar Ribas. To da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku kan zaɓin da ya fi tsakanin ɗaukar ƙarin 'yan sanda da kuma ɗaukar matasa a matsayin 'yan banga saboda a shawo kan matsalar tsaro a najeriya da take ƙara taɓarɓarewa to to da alamar dai layin wannan ma ya katse to so muke to bari mu je mu jigawa wake kan layi a jigawa isa ne to malam isa muna jin ka yawa ni na ga abin 'yan sanda kayan aiki kuma a ɗauki matasan kuma su inganta tsaro insha Allah za a samu tsaro a kasar nan kuma Allah da da kasar mu lafiya me yasa baka ganin idan a maimakon a ɗauki matasan a matsayin 'yan banga a ɗauke su kawai a matsayin 'yan sanda? to ai 'yan sandan ma 'yan ɗauke su 'yan bangan ma 'yan ba ba su kaki ba duk gidan ke za a koma. To mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu ƙetara zuwa jamhuriyar Nijar wake kan layi a Nijar. Eh salamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma mala alina daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Abin da a ra'ayi na ni na zara ce a ƙara ɗauka 'yan sanda. Hmm. a ɗauki 'yan sanda na ciki waɗanda ba masu sani ba waɗanda hmm. da kan rahoto. Sun 'yan sanda su aiki Najeriya ya musu yawa. Yan hmm. magana su ɗauka su ƙato da goron da hukuta ya yi ma ɗauki wannan 'yan banga. na gode mu da amerika ina ma mala ali ke zanen dogon da tinya hore nijar to mun gode da gudunmawa da kai daga jamhuriyar nijar da fatan zaka ci gaba da kasancewa da mu to bar mu dawo najeriya wake kan layi ina duba da shawara akan cewa ina suna mai magana wannan kana da yan banga dauki soji wannan polisa kawai ina sunan malamin Abdullahi Muhammad. Eh, kana magana daga ina kace? Daga mubi Adamawa. Yawwa, to me yasa baka son a ɗau matasa a matsayin 'yan banga sai 'yan sanda kawai? Gaskiya 'yan banga mafi yawa za ka samu su babu makaranta, babu wanda suke da karatu, kuma ba cin zalu da yawa. Amma soja mafi yawa za a yi, polis za a yin bincike. a samu cewa tabbacin da makaranta da sauransu. To, ‘yan bankan idan aka ce ba za a ɗauki mara ilimi ba, ba ka ganin an kau da wannan matsalar da kai magana a kai? Babu wani wannan kawai ‘yan banga kan kawai kara ɗauki ‘yan banga. Mu ‘yan banga gaskiya ba su da wani karfashi a wajen mu. To, mun gode da ra'ayin ka bari mu matsa zuwa Borno. Wake kan laye a Borno? Malam Alisu. To, Malam Ali muna jin ka. muna jin kamalan ali to to muna jin ka daga murya na ce ba 'yan sanda adabi 'yan sanda da yawa so da uh, su zo su kare Najeriya. To, to mun gode, bari mu je Kaduna. A ba su makamai kuma su isheshe. To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Kaduna, wake kan layi a Kaduna. To, bayan Kalmar Shigarwa barka da lasariya. Barka da warhaka, mutila. To suna na Mursala ina kiran ku da garar gasa karbar tarihin Najeriya. Haka. To Ibrahim Kalmar shi mun fi so a ce an ɗauki an karo su 'yan sanda. Mm. Amma kuma ina za 'yan sandan a cikin su irin waɗannan 'yan bangan zaɓi ba 'yan sandan duba da sun yi aiki da 'yan sanda suna gani yadda suke aiki kuma a kara ba su tren domin idan muka ci a ibi su 'yan bangan kaga ba wani training gwamnati take zuwa ta ba su ko jami'an tsaro su dinga horar da su to kaga dole aikin ba zai tafi musu daidai ba kuma ma mun ci a ibi 'yan sandan kai tsaye ba daga ba daga 'yan bangan ba kowa zai dinga kawo alfarma ne na shi wanda ba ma son shiga 'yan sandan za a ibi zan suna da uwa a murhu aikin ba zai tafi yadda ake so ba amma 'yan sa kan da an ga sun sa suna yi sun ba da ransu to su a ciki za a yi ba sai a ƙara yawan 'yan sanda da fatan za ku tashi lafiya. Wato kenan kana ganin asurka ya fi kenan. yawwa eh a cikin suwaitar zaɓi ko kuma afirka sai a ƙara kuma tirenin ɗin wasu 'yan kwamiti 'yan kato da goron yan banga in aka ga sun kware sai a ƙara sa su a yan sanda tunda sun nuna suna da son aikin sun ba da kansu ba a biyan su komai ka gane suna ba da gudunmawa ba ko kwabo to sai a ɗiba daga cikin su. Hmm. to mun gode mutala daga kaduna bari mu je mu sakkwatan shehu ake kalla a sakkwato. mai magana kabiru abubakar bulan ya ki shagarin lokal government sokoto su tare da to malam kabiru muna jinka. ɗibi 'yan sanda a ɗibi 'yan banga wanda yake yin shi samu tsarin tsaro saboda in ka ji duk manyan yan sanda sai masu sakandiri zuwa digiri da dai sauransu amma in ka fahimci su kuma masu wani ma ko kilan suna ne bai iya rubuta amma saboda volunteer din da zai iya sai cikin shi to zai isa kai na cikin wannan aiki saboda ina ga kamata a ce ko ina an sa ku to mun gode malam kabiru kai bayani mai kyau duk da ike layin ka yayi ta katsewa amma an fahimci abin da kake nufi wato dai a dauki a sirka dai saboda kowane da irin rawar da zai taka to bari mu je mu baucin a kubuwa ke kan layi a baucin salamu alaikum da gida barka da aiki barka da warhaka haka to kana tare da dawo mai dawa da wakil lute da kafa kuma ta ga dawo. To muna sauraron ka. To har ga Allah a gara yan sanda kuma a ba su kayan aiki. Saboda? Shawarar da nake yi kenan. Eh, saboda tsaro ya karu sosai a Najeriya saboda idan aka ɗauki ɗan sanda kaga za a kara mana tsaro sosai a Najeriya. To wasu na ganin 'yan banga sun fi sanin garin watakila aka surka da su za su rinka tsegunta ma 'yan eh. sanda inda ake ta'aza. Eh idan aka saka din ma yayi gaskiya har ga Allah in aka sarka da su din ma yayi. To mun gode har yanzu dai mun makale a Bauchi. Mun gode dan gado. To mun gode har yanzu dai muna Bauchin wake kallaye a Bauchin. Assalamu alaikum Radio America Kabirin da kaji Celedi sakataren kwaciya mana kungiyar ka da taimakon juna karin hukumar kirki. To dan Celedi muna jin ka. Eh gaskiya wannan mawudin ko dauka yayi kyau sosai wallahi a dauki yan banga sosai yan sintiri a Najeriya gaba daya arewa domin kare muradin mutanen arewa yana da kyau sosai sosai sai makawa yan sanda. To kana nufin kana nufin asirka kenan a dau yan sanda a dau yan sintiri koko yan sintiri kurin kake son a kara. a ebi 'yan sanda a ebi 'yan sanda a gauri a cina da kyau sosai sosai to mun gode dan celi daga bauchi bari yawa ka huta lafiya kai ma daga bauchi bari mu je mu abuja wake kan laya abuja abdulhamid ku daga garin gwagwalada to malam abdulhamid muna jin ka eh, barkan ku da iri barka da warhaka to mu dai mun sha lafiya ko kuma muna kokarin ku sha lafiya to Allah ya taimaka Allahumma amin abin da zai mutu so a yi da gaskiya za a yi da gaskiya ne ba mm. a tara waɗannan yan bankan nan da polis din nan a kara mm. su don an ce a bar polis da bada gaskiya polis da hali suke a kasa gaskiya an kara su da biyu gaskiya saboda mu talakoci ba ce daɗi za mu yi ba amma a haɗa To suna ganin kowane bangare mm. na al'umma yana barna sai dai kawai dai kamata yi a kula a san waɗanda ake ɗauka. ka ganin idan aka zaɓi nagarin mutane ba za a samu matsala eh, sosai ba a bangaren 'yan sanda? Eh, eh, gaskiya in dai za a tantance yadda ya kamata yadda da aka saba ɗaukan foliyo da muka sani. Mm. To ina da kyau a ɗauke amma ba wannan hanya za a yi ba. Saboda yawancin su farayi ne ma. kuma abin da suke kenan. To Allah kuma da ai kawai da fara mutane da su ya kasa. To Allah shi kyauta mun gode daga Abuja kun bari mu je mu can kurmi wake kallaye a Oyo. Alhaji Rabi'u Abdullahi Dandume daga jihar Oyon Najeriya Ibadan. To Malam Rabi muna ka. Wato gaskiya wannan ɗaukar 'yan bangan nan domin su 'yan bangan nan duk lunguna da sako da ke karkararsu sun fi 'yan sandan nan sani to idan za a ɗauki wa'innan ma'aikata a yi 50-50 a ɗauki 'yan sandan rabi a ɗauki 'yan bangan nan rabi saboda a takaice ma an ƙara samun ayyukan yi na matasa ni shawarar da ke badawa kenan. To mun gode daga Oyo bari mu dan matsa zuwa arewa amma mu tsaya kwara. Wake galla ya kwara? Eh to bello ne kala kala ne ko dawa. To na dan mance da abu guda nake to in dai za a doka ko wani bangare ne to ya kamata a tsoki kwararri. don gar a ta gyaran wuya gar a ta gyaran doro wuya ya kai. wato a surka kamar kala kala sunan ka kenan eh, eh, eh, to kana ganin menene fa'idar a surkawa eh to abinda a fa'ida a surka don saboda an ka tsoko kowane bangare ina ganin abin za a za a ƙara cin moriya abin kuma za a ƙara kowane bangare ana iya gano inda matsaloli suke Lallai Malam Bello kala-kala ya fi kyau mun gode sosai bari mu je mu Naija wake kan layi a Naija. To muna jin ka. To ni gaskiya a ra'ayina ainihin a musamman munan Najeriya dan banga ba abun jewarwa ne ba. Hmm. Eh, to don shawarar da zan bayar misali ko da za a ƙara 'yan sanda a basu kayan aiki to 'yan bangan nan ba abun bari ba ne ba don hmm. saboda a wurare da dama za ka samu 'yan banga kokarin da suke ma to samun masu kakin nan ma ba su yin su don saboda akwai tarzoma suke kasancewa da dama musamman yan fashi da makami da wannan barayin shanun to kokarin da yan bangan nan suke ba don su ba yana ganin gaba daya da wannan ma ta tashi aiki to mun gode sosai da shawarar ka kai ma mun gode ma kowannen ku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode to ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da juyayen mutuwar tsohon zakaran duniya na tseren mota formula 1 dan kasar autricia niki lauda wanda rai halinsa a ranar litinin ta jiya niki lauda ya zamanto zakaran tseren mota formula 1 a shekarun 1975 da a bela ajabi game da rayuwar tsohon zakar na duniya na tseren mota shine konewar da ya yi a shekara ta 1976 tare da jurewa da kubuce ma wannan itila'in da afka masa a nürburgring a wannan lokacin a bangaren wasannin kwallon hannu na basketball na nba na kasar amurka kuwa golden state sun kai ga wasan karshe na conference ne bayan sun shahe portland a wasan su na karshe da ci goma sha tara, 119 bakwai bayan karin lokaci golden state ta yi nasara ne a wasanni hudu da ya hada su da portland kuma za ta kara ko da torino ko kuma da milwaukee da karawarsu ta bada ci ɗaya da biyu a karawar ƙungiyoyin guda biyu har so uku a halin yanzu wasan na final na conference na nba na ƙasar amurka zai wakana nan zuwa kwanaki tara masu zuwa a wasannin boxing kuwa karawar wasan boxing ta ajin masu nauyi tsakanin ɗan ƙasar ukraine alexander usik tsohon zakaran damben boxing na ƙaramin aji da masu nauyi lauyoyi da shi da Carlos Takam an ɗage shi watakila har zuwa watan August mai zuwa sanadiyya kuwa shine jin ciwon da ɗan ƙasar Ukraine ke fama da shi a halin yanzu haka ma ake zaton samun sauƙinsa zuwa watan na August mai zuwa. Za mu karkare labarin wasanninmu na ranar yau da kiliyan Mbappe da ya samu tukucin zakaran dan wasa na ƙwallon ƙafa na Ligue 1 Conforama na ƙasar Faransa na shekara ta 2018 takwas tara wanda a lokacin karɓar kamben nasa ya yi furuci da ke kamar tashin nakiya cewa yana kyautata zaton zai ƙara samun ƙwazo ko a PSG ko kuma a wani wurin abin da ya haifar da cece kuce da shakku game da makomar dan wasan a club ɗin Paris Saint-Germain na ƙasar Faransa kasan cewar sani take gama abuta wasannin ƙwallon ƙafa na duniya cewa manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa na duniyar na zawarcin dan wasan musamman club ɗin Real de Madrid na kasar faransa sai dai kulub sa na paris saint germain psg tuni ya hito da wata sanarwa da ke jaddada cewa dan wasan ba zai fice daga kulub din na paris saint germain ba haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jangore niger To a gaida na birnin kwanni yanzu kuma ga bayanin tasirin azumi albarkacin watan Ramadan. Masha Allah, suna Mahmudu Muktar Dangote. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na mazai na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci. Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa yake ba dan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk sai a da azumi zo ka samu da ƙaruwar lafiya nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba su ba da kuma zuwa da ba su dace ba. Alhamdulillah. suna na harabu dan shiwa mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna wata na mai muhimmanci fiye da duwai aka sato saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso ɗari idan ka yi za a linka maso To da fatan an amfana ga kuma shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaice. A yau Talata ake sa ran wasu manyan jami'an gwamnatin Trump za su ba da bahasi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a wani zama da za su yi cikin sirri kan batun barazanar da fadar White House ta ce Iran na yi a gabas ta tsakiya. To a wani labari mai nasaba da wannan shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a a Majalisar Wakilan Amurka Gerald Nadler ya ce kwamitinsa a shirye yake ya yi amfani da duk irin matakan da zai iya amfani da su na tilastawa tsohon mai ba da shawara a fadar White House Don McGahn ya bayyana a gabansa idan har ya ki amsa gayyatar da aka masa ta cewa ya bayyana a yau talata a gaban kwamitin. mutumin da ya kafa mashahurin kamfanin sadarwar nan na kasar china da ake kira wawi ya kore matsayar da amurka ta ɗauka na muzantawa kamfanin bisa zargin cewa yana barazana ga tsaron amurka hukumomi a kasar new zealand sun tuhumi mutumin nan mai fafutukar ganin an fifita farar fata wanda ya kashe mutum hamsin da ɗaya a wasu masallatai da ke garin christchurch a watan maris ɗin da ya gabata A yau Talata, 'yan tawayen Huti na ƙasar Yemen sun ce sun kai hari a wani wuri da ake hada-hadar makamai a birnin Najran da ke kudancin ƙasar Saudiya. Wani kakakin gamayyar dakarun da Saudiya ke jagoranci wacce ke 'yar To, masu mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna taya hajiya Halima Adili da mijinta Alhaji Basiru Sa'idu murnar haihuwar ɗa namiji a nan Amurka wanda za a raɗa masa suna ranar Juma'a a Yamai jamhuriyar Nijar. Allah ya raya. ya sa ya zama mai albarka yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi muhammad hafiz baballe wanda ya karanta mana labaran duniya da julie lefes reshon ta hada mana sautin da kuma injiniyan mana wannan lokacin nelson love ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai gobe.